ko ƙarfin kwanduwar riwaya yana da wani takaituwa amma wajen gaskiya da adalci da kyakkyawan zato da ake mishi ba shi da matsala kamar yadda fika yake zai ce sadukun malam ya ce inna hadhihi martabata sakitatun an wasfi dhab wa dabtu shartun asasiyun la budda minhu likay yuhtajja bi hadithin rawi yace kaga dai ita wannan martaba to ba ta yi magana game da hadda ba ba ta magana game da ƙwarin hadda mai riwaya ba kuma batu akan ƙwarin hadda wata matsala ce wacce wajibi ne a same ta game da mai riwaya kafin a karɓa lakin na alfaza hadihil martaba la tushiru bi ithbati halin rawi wala tushiru bi nafiha anhu kazalika amma duk lafazin saduƙun ma'amunin khayarun la ba'asa bihi ba sa nuni zuwa ga hadda ko rashin wa dilalatu siyagil lughawiyya ala zalika wadih waɗannan kalmomi a larabce a zahirin su ba sa nuni zuwa ga haka wa nassu ala zalika a immatu ilmi hadhihi almustalahat malaman da suka san wannan harka sun yi batu akai wal umdatu fi fahmi almustalahati ala fahmi ahliha wa tadawulha kuma dama madogara game da fahimtar mustalahat shine abinda masu wannan kalmomin suka fara idan ana so a fahimci kalmar da malaman hadisi suke nufi da saduqun da khayarun to su za su faɗi me suke nufi kamar da malaman nahwu za su faɗi me suke nufi da mubtada me suke nufi da khabari kamar da malaman qur'ani da qira'at za su faɗi me suke nufi da ikhfa'i da makamantansu kowanne malaman fanni su suka fi cancanta su fassara mutane me suke nufi da masalahatin su to fassara kuma tana nuni zuwa ga haka zuwa ga cewa saduqun ba ta bayani ko rashin bayani akan gaskiya ko rashinta akan hadda ko rashinta la khilafa fi dhalika fi ayi ilmi min al-ulumi babu sabani game da cewa malaman kowane fanni su suka fi dacewa su faɗi abinda suke so a fahimta game da fannin su malam yace tariqul istidlal bi hadisi rawin min hadhihi al-martaba to ya ake kafa hujja da hadisin da ke cikin wannan mutumin da aka ce mai saduqul وطريق الاستدلال بحديث راوي martaba هذه المرتبة أن بحث عن دلائل عن دلائل تثبت ضبطه ما كتش من رواية صدوقنا to hadisin shi za a bincika wasu abubuwa maganganun malamai waɗanda suke nuni zuwa ga ƙarfin haddasa imma bi na amma ko a dunkule ka ibarati tawthiqin mutlaqati kamar mu nemi wani lafazi da ya zo a dunkule ko sake babu kaidi ya ce mutumin kirki au ghairi zalika ko na abu makamancin haka fanahtajju bi hadithihi kulli saduqun in aka same shi bai da wata matsala za a kafa hujja da dukkan hadisan shi sun zama karbabu au an yathbuta dalilu dabtihi fil hadith al marwi bi wurudihi min tariqin ukhra ko kuma ya zama wannan hadithin da muke so mu takrijinsa sai mu samu ya zo ta wata hanya daban ta wani ɗan makarantarsu irinsa ko wanda ya ɗara masa a wajen hadda shi ma ya ruwaito to wannan sai ba mu ƙwarin gwiwa ya ba da tabbas kan cewa lalle gaske da aka ce da ita yana da ita ta bayyana aw thubuti fikratil hadith fi dimni nususin ukhra thabita ko ya zama asalin hadisin yana da ainihin wajen zama a cikin sauran hadisai tabbatattu a cikin sunna shi sa al zahabi a cikin littafin al-muqidha yake cewa ya yanke tsammani haka yace ya samu yanke tsammani daga samun ta'arifi lafiyayye na hadisi hasan haka ya faɗa saboda hanyoyi ne da dama ake bi ana kaiwa ga hadisi hasan ma'ana asalin hadisi ya zama sahih ko thiqa ne to da zaran an sami karancin hadda game da wani ko ainihin asitir majhulul masturi game da wani ko an samu an ana ta mudallis ko an samu duwan abu da zama wata dan tasgaro ko ta taburza to sai an yi 'yan dabaru yake tabbata da haka ya danganta ga ƙwarewar malami ne da ainihin faɗin bincikensa da mumarasarsa game da rijal da kuma iya sabar mun sha magana a kan sabar iya tace riwayan mutane to daga cikin ɗayan hanyoyin shine wannan idan aka samu wani ana ce mai sadukun ba za a karɓa kai tsaye ba kawai a ce an karɓa a sai an ta da hadisan da sauran hadisan mazaje ire-irensa da wanda suka fi shi don aka samu suna dacewa da shi kullum sai a natsa kan cewa sadukun ɗin ne kuma abun hujja ne to aka samu yana saɓa musu shine zaka ji ibn hajar na cewa sadukun yahimu ko saduƙun lahu auhamu ko saduqun rubama wahima duk mun ji waɗannan kuma akwai bambancin su duka ba wai nasa ɗaya ba ba kalmomi ne kawai ke sakin sa haka kawai yadda ya ga dama ba yahimu da rubama wahima da lahu auhamu duka akwai bambanci ƙwarai kuwa mun karanta ana mun wannan darasi dan abin da yake faruwa shine in kai ji ya dunkula wannan kalmar ta yi in yace saduƙun lahu auhamu sai ta yi auham ɗin yana nufin in ya yi riwaya daga gun mutanen gari kaza ne yakan faɗa aka ce lahu auham. ko ruba ma wahima an samu ɗaiɗaiwa to ɗaiɗaiwan nan ba za a yi sanin su ba sai an yi wannan muƙaranan da iti bar ina fata mun gani to haka wani lokaci ka ce saduƙun lahu gara'i ko sahibu gara'iba ko makamancin haka to duk irin wannan kalma tana bayuwa ne ga rage faɗin ma'anar saduku ba saduku ne kawai mutlaqan ba wanda aka ce yana da matsala kaza bai kai sadukun kawai ba to duk me yasa suka faɗa wannan hukuncen hukuncen bayan tsawon bincike bayan tsawon bincike suke faɗa wannan mangano shi yasa kamar da ainihin malamai suke faɗa ilimin hadisi ba na mata maza bane jama'a ilimin hadisi na mazaje ne shi sa duk wani mata maza za ka gana kyan hadisi in ya gaba zai iya sai ya fara zagi ya fara habaici ya fara ƙarya da shari saboda ba zai iya ba zama ba zai iya ba Allah ya tsare yi ci gaba da cewa ah, walau ala sabili al'umum ya zama da a jimlaci an samu irin waɗannan riwaye sun zo a wurare daban-daban wai gilibu man waje da dalila ah, ah, man wujida man waje dalilin ala dabtihi min hadhihi martaba an ya kuna hadithuhu hasan ya zama kuma zato yarin jaya zato yarin jaya zuwa ga malamin da ya ga haka ya ce yana ganin hadisin na hasan to irin yan bid'a irin wannan suke nema suka zace to ai ma zato ne to fiqhu ma gaba ɗayan shi zato ne ba haka yake cewa ma al-ahkamu dhanniya ma zato ne shi ba wai wani waje haka kwaya ɗaya ba to ne ne aula bin raddi inda an ce saboda zato ne fiqhu zai zama aula bin raddi kenan ina fata mun gane don shi ɗan eh, bid'a ko ɓatacce zai dinga faɗan magana ne bai san ma'al ɗinta ta bai san me za ta cakumo ba ina za ta da ina da za ta shafa bai san consequence din ta ba ɗan shi'a dama sun fi kowa wannan hauka to daga su kuma na gaba su ne mu'tazila to yanzu kuma da su Allah ya jarabce mu a cikin musulmi mu'tazila yanzu da su Allah ya jarabce mu duk in kaji an ce mu'tazila ma yan qalaqatu da masu aiki da hankali da masu ƙyama hadisi da masu tunkuda ahadu da masu zaba su zaba su a zaba a zaba a bakuturin danja a cikin ayin qur'ani wanda musu su zaba wanda suka bari kenan waɗannan duka mu'tazila ne duka kaidoji ne da ake gane su to kaga yanzu suna nan da yawa a cikin yan boko da malamai da masana da masu fatawa da masu tafsiri ga suna ko'ina zaka ga suna tunkuɗe hadisai iya sarransu to daga cikin ka'idar su dama ita ce abin da ya saba wa hankalinsu ba za su karba ba ko kuma sai su ce ai zato ne to suna su menene da suke ginawa kai su wahami ne ma wa kad kunu sahiha yana iya zama kuma hadisin sai zama sahih akwai mutane da dama a cikin sahil bukhari da muslim waɗanda in ka koma ɗaiɗaiwansu za ka ji an ce saduƙun amma sai kuma a kharaja da bukhari wa muslim ko jama'a ko makamantansu amma ba mutlaƙan ake ce musu thiqatu amma hadisan su kuma suna cikin maratib na sahi saboda in an haɗo riwayoyi ire-iren su an haɗa za su da wannan jumlar ina fata mun gane wannan Fa'ida ba da ce ga wata fa'ida jadirun bi an ta'alama anna ibarata saduq qad tujami'u wasfar rawi bi kaunihi thiqa yana da kyau ka sani cewa lafazin saduq ana iya gwamata da ce mai riwayan thiqa ne fi ƙaunin naƙid malami gogagge ya ce sikatun fadukun yusufun rawi bihi ma jami'a sai siffanta mai riwaya da su duka fa'iza waje ta ka fi rawi in ka ga mai riwaya guda an ce sadukun fika fal'aslu annahu bi manzilatin taukidi li na'atihi bi thikati min zane kan naƙi to asali sai ka ɗauka. wato ƙarin ƙwari ne taukidi ne amma yana iya zama kuma akasin haka kuma yadda za mu zo mutu ƙaunin imami ahmada ibn abi ibn hambalin rahimahullah fi abi bakar ibn abi sheba al'imamu ahmad ya magana game da al'imam abubakar ibn abi sheba mai musannaf malamin su bukhari ya ce saduƙun thiƙatun aga ya haɗa mai duka biyu fa abubakarin muttafaƙun ala hirzihi wa kaga abubakar ai an hada akan cewa mahaddaci ne kuma amintacce falam yaqa hadha na'at lahu ala sabili taraddudi bainal wasfain ba yana nufin ko dai saduqun ko yana nufin saduqun kuma sika wa aktharu ma ya'ti zalika ala hadha al mafi yawa yafi zuwa da wannan ma'ana na'am wala yace i qad yutlaqu al-wasfani majmu'aini taratan wani lokaci ana iya sanya waɗannan maganganun guda biyu wa yushiru isti'maluhuma isti'maluha muqaranatan bi awsafi sa'irin nuƙadi lidhalika rawi bi anna al-murada huwa saduqun aw Wani lokaci idan aka samu cewa an ce thiqatun saduq to garin yawon neman ƙarin bayanai sai a gane cewa wannan magana tana nufin shakka ko dai saduqun bai kai martabar thika ba ko kuma thiqa ya wuce saduqun kamar da tirmidhi yace hasanun sahihun na ya daukan hasanun wa sahihun yana daukan kuma hasanun au sahihun ko to haka wannan ma a irin nan gashi da bamu misalai yake cewa ala sabili taraddud fa qawli abi hatim ar-razi fi simak bin harb akwai simak ibn harbin abul mughira az-zuhali wanda ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar kufa yana riwaya daga jabir ɗan samura daga kuma nu'manu ɗan bashir wannan mutumin amintacce ne al'aslu fihi annahu thiqa sai dai daga baya ya samu rudewa ya samu ikhtilat al-imam muslim da al-arba'a muslim abu dawud tirmidhi na sa'id ibn majah sun fita da sa muslim ya ya iya sabar na hadisan shi waɗanda ya bayar kafin ya samu ikhtilat ya rasu jiran manzo Allah sallallahu alaihi a shekara 123 al-aslu anna al-aslu to amma daga baya ya samu ikhtilat da ya yazo sai ya ce shi Abu Hatim da Radi sai ke cewa saduqun thiqatu ma'ana saduqun aw thiqa wa ma jama'an an-naqidu al mutaaddida min awsaf at firrawi rawi wani lokaci kuma malami na iya tattara siffofi da daban-daban na ainihin adilantawa akan wani mai riwaya wallati law ja'at mufarraqa waɗanda da za su zo daban-daban lakana li ha minha dilalatuha wa ma'anaha da kowace sai ta ɗauki ma'anarta ta ta ita kadai walakinnaha walakinaha haythu ijtama'at fa innaha tuhmalu ala ta'kid ta'dil amma idan an hada su ya ɗauka suna ba da ƙarin taukidi ka kauli abi hatimin razi kama ha ila yau magana abu hatimin razi akan as-sarriyu as-sariyu ibn yahya ash-shaybani abu hatimin da zai ce saduqun thiqatun la ba'asa bihi salihul hadis akan duka mutum daya kaga saduqun daban thiqatun daban la ba'asa bihi daban salihul hadisi daban kowace tana zaman kanta amma sai hada su gaba daya sarriyu mutumin kasar basara ne ya da hadisi a cikin sunan ta al-imamu abu ta al-imamu shekara ɗari da sittin ya rasu ya shekara 167 kuma magana mafi inganci game da shi shine fika ne amintacce yana riwaya daga alhassan albasari da amr dan dinar yana daga cikin kamar kace kenan atba'u tabi'i da malam abin nan yazo eh, abu hatimin kamar da ɗansa ibn abi hatim ya hakato daga baban shi sai ce saduqun thiqatun la ba'asa bihi salihul hadis wa rubama eh, jumi'at ila wasfi wasfin adna wani lokaci kuma akan hada ainihin wannan wannan siffa da wata siffa wadda take dan ƙasa da ita a ce saduqun sai a hada da wani abu na ƙasa da wannan fa tanzilu birrawi inda naƙidi lahu ila tilkal martabati a duniya sai wannan ya saukar da mai riwaya zuwa wannan matakin na ƙasa ma'a baƙa'il bis bisirƙi fil jumla amma ya zama dai a jumlace sadukun ne sai dai a irin wannan shine ba za a iya karɓan tafridinsa ba ko ya saba ma da ya fi shi ba za a karɓa ba ko yi ruwaito abin da zahiruhun nakara nakaratun fil matni aw nakaratun fil isnadi ko makamancin haka kamar raf'il mawquf ko waqful marfu ko ainihin wato tahdisul mu'an'an da makamantansu duk wannan sa daga cikin abubuwan da dole a kula da su a wajen isnadojin mutanen da suke suna da irin wannan matsaloli malam yace mithlu abbad ibnu abbad al-muhallabi shine abbad bin abbad ibnu habibin abu mu'awiya kenan wanda babba malami ne amma yana da matsaloli malamin sa al-imamu ahmad ne da su musaddad yana da hadithai a cikin kutubu sita gaba da kaga wannan ya sha yana daga cikin rijalus sita wasitatan ya tabbata cewa kamar da ibnu hazarin ya ambata a cikin takribut tahdhib cewa ya rasu da shekara 181 da haka da ibn hazarin ya zo a cikin takaribu tahdhib sai ce thiqatun rubama wahima haka yace kaga shi kuma abu hatimin da yazo kai sai ce saduqun la ba'sa qila lahu sai aka ce da shi yuhtajju bi hadithihi Allah gaba ta malam za a karba hadisin shi qala la yace a kaga a gurin shi saduqun da yace bata kai matakin karba ba sai dai ana karba gaskiya ana karɓa har ma bukhari da muslim ma sun fitar da hadisin shi da haka wannan faqad jawaz al-qantara eh, mun karanta a can baya cewa abu hatimin da shi da ainihin wato yana daga cikin mushaddidun ko abu hatimin razi da al nasa'i da ibnu ah, hibbana wannan sa daga cikin mushaddiduna muta'annituna fit tajrih suna da saurin kade mutum to abu hatimin na da wannan za ka sha mamakin Allah mamaki ya kai mamaki in Allah ya kai mu daidai gaba za mu tattauna sosai a kanta game da abu hatim sai da ya jarraha buhari buhari yana na a cikin tarzama shi a cikin eh, abin nan eh, ibn abi hatim yake cewa muhammad ibn isma'il ibn mughith al-bukhari kadima alaina min kaza kaza kaza yace tarakahu abi abana yayi watsi da shi haka yace babana yayi watsi da shi saboda saboda mas'alatul lafz to kaga an aka ce yanzu an jarha bukhari kuma kaga ai duniya ta tashi kuma ke gaba da duniya hadisi ta tashi yan bid'a sun samu abin fare ke so daga abu hatim razi game da jarhu idan aka samu sabani tsakanin shi da wasu malamai sai an tantance ibnu hibbana shine yake da daraf din duka guda biyu ta'annuti a wajen jarh da kuma ta'annuti a wajen ainihin amincewa in ya tashi jarhu zai yi jarhu ne gaba daya ibn hibban haka kuma ya tashi amincewa da mutum sai ya amince da har waɗanda ba a amincewa da amincewar da yake musu Allah ya gafarta musu gaba daya malai yake cewa amma idza jaa wasfani min akthari min min akthara min qa'il in ko ya zama watin siffar guda biyu sun zo ne daga mutum sama da daya wani ya faɗa wani ma ya faɗa fal aslu tibaru dilalati alfazi kullin ala sabilil istiqlal za a duba ma'anar kowane lafazi ne shi a keɓance fa innar rajula yukhtalafu fihi bayna an yakuna thiqatan aw saduqan mutum guda ana iya sabani akan shi a ce amintacce ne ko mai gaskiya ma'ana wani malamin ya ce saduqun wani kuma ya ce thiqatun idan kana karanta tahzibut tahzib za ga irin wannan dewa akan mazaji ga kuma ta karib sai ga ibnu hajarin yi wannan aikin na tantancewan sai mai da ta ibara daya ko biyu idan bai yadda da magana wani ba za ka je ya ce ta annata fihi fulan ko jawaza fihi fulanun al had in yace misali an ce saduqun an ce thiqatun an ce la ba'asa in yace wana wana wane sai ka je ya ce thiqatun layyanahu wa layyanahu fulanu yana maka ishara akan cewa waccan maganar marjuhiya ce shi sa littafin na ibn hajarin kama kamar makanta a baya khulasa ce ta ijtihadat din shi waɗanda suke nuna kwarewar sa san gaske dan dama ibn hajarin shi kan kat ne a ainihin ilimin jarh wa ta'dil a zamanin nan kamar yadda ainihin amashaki yake faɗa cewa ana ba matan duniya kalubale cewa sai irin ibn hajarin sun kasa hayo tunda ya faɗi ya mutu ba sake haifan irin shi ba mutane suka yi kusa da suka yi kamar shi sune irin su sahawi irin su suyuti amma su ma da haka la luguna na kunhab waɗannan guda biyu su ne kawai suka yi kusa da su kama matakin da ibn hajar ya kai ainihin wato a ilimi na jarhuwar ta'adil tun bayan shuɗewarsa Allah ubangiji ya gafarta musu gaba ɗinsu mala ya ci gaba da cewa fayusaru ila tahariri amrihi taratan bil jam'i bainal aqwalihim wa taratan bit tarjihi bi dalili wani lokaci sai a haɗa maganganun kamar da muka ji wani lokaci kuma sai a rajaha ɗaya bisa ƙarfin hujjata za a rajaha na ba ta mun gano nan gaba sai mu kwana ko saboda yau aka da kwakwala ta ɗanyi sanyi kada ta a tafiya sai an yi recharge sai an yi caji again na al'imamu zahabi al'ibaru fi khabari man abar yace sanata 82 wa mi'a shekara ta 182 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fiha samalatir rumu ainai baghiyati a wannan shekara rumawa suka caccake suka caccake idanun azzalumin shugabansu Constantine mai suna constantine suka kashe shi suka caccaka mai ainihin wato abubuwa ido suka suka wulakanta shi wa mallaku alaihim ummuhu suka ɗauki mace mahaifiyarsa suka sa a sarauta ainihin rumawa a wannan shekara akai wannan wa tufi abdurrahman ibnu zaid ibn aslam al-adaw al-umari maulahum abdurrahman ɗan zaid ɗan aslam al wanda ake danganta shi ga banu adi kabilar su umar al'umari wanda ake danganta shi ga gidan sayyidina umar maulahu saboda bararren bawa ne nasu al-madani zaunan nan madina al-madani mun wuce wanda shi ma game da matsala game da almadani ko rawa an abihi wa jama'a yana riwaya daga baban shi shine zai ɗan aslam da wasu mutane daban wa huwa ba'ifun kathirul hadith mutum ne mai rauni amma mai yawan riwaya al-imamu tirmidhi da ibnu maja sun fitar da hadisan shi yana kuma da littafi akan tafsiri da littafi akan annasikh wal mansukh kuma masani ne makaranci na alqur'ani amma dai a wajen riwaya mutum ne mai rauni duk inda kaga abdurrahman ibnu zaid ibnu aslam to wannan isnadi ne da kasance ne mai rauni Wafiha عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الأشجعي الكوفي الحافظ سيكما مالا عبيد الله دان babban malami mutumin kasar kufa sami'a min Hishami ibn urwa ya ji hadisi daga malam hisham dan urwa wa jama'atin da wasu tarin mutane wa yana cewa sami'tu min sufyan ath-thauri 30000 hadith na ji hadisai dubu talatin. daga sufiyar al-Thawri wannan mutumin babban malami ne a aljama'a masuwa masiwa Abi Dawud sun tada hadisin shi zaka suka ce Bukhari kenan da Muslim da da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah banda Abu Dawuda duka sun tada hadisin shi wasitatan wa qala Ibn Ma'in malan ya haɗa Ma'in yake cewa ma bil kufati a alamu bi thawri min Ubaydillah al-Ashja'i babu wani mutum da ya kai wannan sanin daga cikin ɗaliban sauri a kufa babu mutumin da ya san shi irin ubaidullahi al ashe saboda daɗewa da ya tare da shi wa fiha ammar ibn muhammad al sauri al-kufi abu ya kazana kenan ko amma ibn muhammad al sauri al-kufi abu ya kazana zahid wani babban malamin zuhudu ibn ukhti sufyan wato wanda yake nis ne na sufyan ɗan gidan ƙanwar sufyan dan سفيان الثوري التايبش روى عن منصور والأعمش وعدة yana da riwaya daga Mansur da A'mash da sauran malamai yana da hadisi a cikin Muslim da Tirmidhi da Ibn Majah qala Ibn Arafa al-Imam Ibn yake cewa kana la yadhhak ya kasance saboda seriousness baya dariya wa kunna la annahu minal al-abdan kwata kwata ba ma shakka cewa yana daga cikin abdan al'abdal su ne waɗannan mutanen da aka faɗa a cikin hadisai da basu inganta ba wanda ke cewa duniya ba ta zama sai da su ko to da ga mutum ya kai ya kawo wajen tsoron Allah da takawa da imani da kusanci da mutanen kirki sai a dinga tunanin to ko dai shi ma badalu ne min abdal inda yake du hadisan da suka zo akan haka ba su tabbata wallahu a'lam abu sufiyana al muhammad bin humayd al basari nazilu sai kuma muhammad ibn humaydin al-yashkuri wanda muke katu da sunan iktida wa sa'adun mustaƙin sun tuna wannan ƙabiya ko akwai akwai muhammad ibn humayd ibn hibbana al razi muhammad ibn humayd ibn hibbana al razi mai hadisi a cikin sunanta abu dawuda da turmidi da ibn maja wanda ya rushe ta shekara 240 wannan mutumin yana da riwayoyi mutumin kasar dimashku ne wanda yake mai rauni ne shi ko kuma muhammad ibn humaydin al-yashkuri shine wannan wani ya daga cikin rijalun muslim da limamun nasa'i da ibn majah to sai aka samu wani kuskure ya auku ga malam mai ta tahqiqi wanda shine ainihin wato doktor nasir al-aqal hafizahullahu wa sadada khubahu sai kawai takhrijin hadisin sai danganta shi zuwa ga wanda ba shi bane karkashin haka ya inganta hadisin da yake mai rauni ne wanda muka duba muka koma daga malam ainihin wato a wannan mai littafin mai na tarihin ibn taymiya ibn abdul hadi go muka koma a cikin littafin da ya raddi ga ainihin subki abin nan asaribul munki tare da alas subki inda ya takhrijin hadisin dalla dalla da shi kanshi ibnu taymiya a cikin littafin qairatin Dalila. fi tawassuli wal wasila mun tattauna wannan mas'ala dalla dalla a wancan wurin insha Allah za ku iya kuma ku samu kasa din ban sallan ba shi wa kana wannan mutum wa kana muhaddithan mashhuran malami ne malamin hadisi shahararre za salahin wa ibadatin wanda yake mai nagarta da bautar Allah rahila rahala ila ma'amarin falukiba bil ma'amuri ya baggarin su ƙasa ainihin wato basara ya tafi ƙasar ainihin wato abin nan ya tafi gun ma'amar ibn rashidin san'ani ya tafi san'an mun tana shi kanshi ma'amar din shi ma ƙauraye ku mun karanta a nan cewa ma'amar ibn rashidin san'ani mutumin ƙasar iraki amma da ya tafi karatu ya je gun malaminsa da malamin ya rasu sai aka rasa wanda zai iya karanta da katun sai shi shi kuma ba ne suka zama da shi a garin suka fara ainihin wato jin daɗin karatun shi sai kullum yana cewa zan tafi gida zan tafi gida sai wani tsoho ya ce musu ƙayyudu a samun shi da baibai sai suka duba wata fallale budura sai aka wara shi ke na aka suka alaga ta malam kafin ka tafi a ya kamata kuɗan tare tukuna kafin ankara kawai ta yi ciki shi ke na aka ce to ya shi ta haihu ga yahu da karshe ya gaji da jira ya tafi shi kadai yana zuwa sai kwaso kwayan shi duka ya dawo shikenan dan kwali ya ja huda ma'amar ibnu rashid yake to kaji kuma mutanen garin su ma suna biyo shi su zo su ji karatu a wajen shi eh, haka malamai suka ba da labari a tarihin karanta siru alami annubala da littafin ainihin wato tarihu madinati bagdada ta limamu alhafidu alkhatibu albagdadi rahimallahu aljami' to shi ne ake ce mishi alma'amuri nan ma'amar kenan kamar yadda wancan akwai malam azzajjaj ko kuma azzajjaji da shi kanshi malam zajjaj din malam mai sana'ar sai da gilas sai kuma wani wani maye shi shi kuma sai ana ce mishi malam na malam wani ina ba mun gane wani to irin wannan ne shi ma al-ma'mur wa fi hal walid ibn muhammad al-muwaqqari al-balqawi sai kuma yazid al-walid ibn muhammad abu bishir kenan wanda yake mutumin ƙasar balqa balqa tana cikin kasar labnan ne si kasar sham kenan wanda da ake ce mishi al muwaqqiri husainun bil wani ɗan karamin ƙauye ne mai katanga a kasar balqa shi sai yake ce mishi haka ah, Wahuwa fi wa huwa min du'afai dalibin makarantar zuhuri ne amma da'ifi ne malama sai ba sa karban riwayarsa hasali ma magana mafi inganci game da shi shine maturuki. malamai sun yi watsi da hadisin shi alimamu tirmidhi da ibnu maja su fita da hadisin shi wa fiha alal asahi alimu ahli al-basrati abu zakariya yahya ibnu abi za'idat al-kufi har ila yau a bisa magana mafi inganci malamin kasar basra abu zakariya yahya ibnu zakariya ibnu abi za'ida dinki al-kufiyul hafiz shi ma wannan shekara ya rasu wanda shi kuma wannan ya da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita ya daga cikin ashabu aljama'a babban dalibi ne makarta abu hanifa amma kuma ya san hadisi rawa an abihi yana da riwaya daga baban shi zakariya ibnu abi za'ida kenan wa asim al-ahwal wa tabaqatihi ma da tsararrakin su asha 63 sana ya rayu shekara 63 qala ali ibn al-madini mala ali dan madini yake cewa intaha al-ilmu fi zamanihi ilayhi a zamaninsa ilimi ya cike ne a kan shi ma kana bil kufati sauri a bata min a ƙasar kufa gaba daya bayan sauri babu wanda ya kashi tabbas a hadisi wa qala wasu kuma suka ce waliya qaba al madina wa biha tufiya rahimahullah cewa ba a ƙasar kufa ya rasu ba suka ce ya yi alƙalanci a ƙasar madina kuma a can ya rasu wa fiha al thabtu abu muawiya yazid ibn zuray'in al-aishi bil basara, rawa an ayyub as-sikhtiyani wa tabaqati har ila a wannan shekara dai ainihin al-hafiz thabt babban malami abu muawiya wanda ya daga cikin rijalul jama'a sunan shi yazid dan zurai al-aishi ya rasu a kasar yana da riwaya daga malam ayyub ibn abi tamimata as-sikhtiyani da sa'o'insa wannan ya rasu a shekarar a wannan shekara a wata irin wannan watan shawwal bayan sallah da kamar mako guda kamar da aka ba da labari na fata mun gane ya rasu a lokacin shekarar shi 81 Allah ya gafarta mai qala al-imam ahmad ibn hanbal kana rayhanatan kana rayhanatan basra ma atqanahu wa ma ahfazahu ya kasance raihana wato kanshi abin alfahari ga kasar basara babu wanda ya kai shi tsawon eh, ƙarfin hadda da ainihin wato tabbas ya kasance kuma daga cikin malamai wanda suke kamar yadda al'imamu ainihin al-zahabi ya ba da labari a cikin siru alamin nubala da littafin tarkiratul huffa ya ce wa kana shadidan alal mubtadi'a ya kasance mai tsananin gaske ne akan yan bid'a haka ma ibnu hajirin ya kawo wannan bayani a cikin littafin tahdhibu at-tahdhib sai ya kasance saboda tsananin shi akan bid'a jama'a yakan zo yayi shela a makarantar shi ya faɗi sunan ‘yan bida ya ce da wane da wane da wane ‘yan bida ne duk wanda ke zuwa makarantar su kada ya zo nan haka karto da gare shi akwai wani malami a ja'afar ibn sulaiman wanda ana ana zarge shi da da shi'anci duk da fa ja'afar ibn sulaiman fiƙatun ne thabtun yana da riwaya a cikin sahih muslim da buhari a cikin adabul mufrad ya fi da hadisin shi da kuma al da aka fiƙa ne amma mutashayi ne mutumin kasar kufa ne yahya ja'afar ibn sulaiman da shida abdulwarif wanda abdulwarif shi ma fiƙa ne amma ana tuhumarsa da itizal da aƙida ta ƙalaƙatu da aƙida ta ainihin ta'awili wasu wasu abubuwa daga cikin sifat to da ya kawai sai ce ya zauna yake cewa man kana ya'ati ja'afar ibn sulaimana wa abdal warisi fala ya karbanna majalisa ce duk wanda ke zuwa makaratu wurin waɗanda to kai zo makarantar mu wani iya an ce kana zuwa eh to kanka sake kanka sake zuwa makarantar mu ba ruwan shi kuma bai da mujamala san haka wannan malamin haka haka aka bada labari a cikin tarihinsa al-imamu ainihin wato Abu Muawiya zaka ga akwai riwayoyin shi tewa a cikin sahih Muslim daga Muslim na riwaya daga wasu malamai da suke ɗaliban shi haddasana abu muawiya zaka ta ganin shi to sunan shi kenan yazid ibn zura'in yazid ibn zura'in al Allah ya lokaci aka samu yan bid'a suka bullo sai Allah kuma ya kullu da wasu malamai wanda za su zama su kuma za su zama kaya diddiga a cikin kafafun yan bid'a na ba su ba su zauna lafiya ba haka Allah yake raba yake raba ainihin dama baiwarsa wani baiwar shi ta bid'a wani baiwar shi ta fada da yan bid'a ina fata mun gane wannan mala ya ci gaba da cewa wa qala nasr ibn ali al-jahdami uh, al-jahdami nasr ibn ali al-jahdami ke cewa ra'aytu yazid ibn zura'in fi an bayan da yazid dan zura'in ya mutu na ganshi a mafarki fa qultu sai na ce da shi ma fa'ala allah bika yaya allah ya da kai kala yace dakhaltu al-janna na shiga aljanna qultu yace bimaza yace da mene qala bi kathratis sala ce da yawan sallata ma akwai wani asari da limamun imamul khatib al ya rawaito a cikin tafin sharhu ashabin hadith irin wannan isti'nasi na ainihin wato malamai da ake mafarki a gansu da kyakkyawan gani Allah ubangiji ya tabbatar da su kai aka ruwaito daga malam abin nan Abdurrahman ibn Mahdi ne ko na manta kowa ya malamin wanda daga cikin manyan malama hadisi ne aka mafarki an ganshi aka mai irin tambaya ce ya Allah ya da kai ce Allah ya gafarta mini laifuka na ya karba ayyuka na ce wani aiki ne karɓa ya ce ya karɓi faɗa da nake da bid'a ya karɓi karantar da sunna ya karɓi kaza ya karɓi kaza to ya kai da su munkarin da nakiri yace da suka zo suna zuwa kawai suka ce min wai man na nace ni wani ne ku tambaya man ka. to sai ɗaya ce da ɗaya eh, gaskiya wannan bai kamata a mai tambaya ba ku rabu da shi <laughs> suka tafi suka waje amma ne ba yawa kaka je riga a ga shi yana na a cikin littafin sharafu ashabin hadis shi ma mala umar ko ya yi da mala allah akbar bayar rasu mala albani yi mutane ɗewa su mafarki a kan shi ɗewa bil asharat sun ta kira mu suna ba mu labari wasu kuma a cikin mu ma sun yi galibi kuma akan gan shi a kyakkyawan yanayi da sauransu irin waɗannan suke na alamu akan akwai tsira insha Allah Allah ya gafarta musu da wannan mala ya ci gaba da cewa wa fiha fi shahr rabi'in al-akhir abu yusufa wasmuhu yaqub ibn ibrahim Alkufi kufi qadi al yace a wannan wata dai a shekarar dai a watan rabi'un al-akhir alqali abu yusufa dalibin al abi hanifa din nan wasmuhu sunan shi yaqub ibn ibrahim Ah, yaƙuba ɗan ibrahima to shine sai abu hanifa ya sa shi alkunya baban yusuf domin yaqub shine baban yusuf ko baban shine ibrahim ana ba tafa'uli ne sai ya sami alkunya kai abu yusufa alƙalai ya yace wa huwa awwalu man du'iya bi zalik shine farkon mutumin da aka same suna alƙalin alƙalai malaman ah, aƙida sun yi maganganu akan hukuncin wannan wanda yana bayuwa zuwa ga karhanci cewa ba a ci mutum alƙalin alƙalai domin Allah shine alƙalin alƙalai amma kamar yadda malam bakar abu zai ya kawo a cikin littafin manahin lafziya Allah gafata mai shida al'imamu shida al’allama a shekul ƙasemin shi ma a cikin nashi mu'jamul manahi al-lafziya sun yi magana a kan an yi kaidi babu ne a ce alƙalin alƙalan jihar Kaduna to wannan ba na duniya bane ba na lahira bane ina fata mun gani alƙalin alƙalan arewacin najeriya to haka shi ma wannan alƙalin alƙalan daular abbasiya ne na fata mun gane abinda ake nufi da alƙalan alƙalai shi ne shi ke naɗa alƙalai shi ke betin ɗinsu shi ke ba su promotion shi ke ba su kwairin sun yi nufi shi ke sauki su na fata mun gane shi ne ake nufi da alƙalin alƙalai huwa awwalu tafaqqaha ala abi hanifata wa sami'a min ata ibn sa'ibi wa tabaqati yayi karatu a gon abu hanifa shekara da shekaru kuma ya ainihin wato karanta hadisi a gun Aba ibn Sa'id qala Yahya ibn Ma'in kana al-qadi Abu Yusufa yuhibbu ashab al-hadisi wa yamilu ilayhi al-qadi Abu Yusufa kaga dai babban malami ne na fiqh eh katafare ne ya daga cikin mutane guda biyu da suka gaji ilimin al Abu Hanifa a fiqh da shi da Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani wanda shi ma yana da sagi sosai da ainihin wato hadisi sai dai ya fi wannan karkata zuwa ga ra'ayi shi wannan gaba ɗaya a mazhabin abu hanifa ya fi kowa karkata zuwa ga hadisi kamar yadda ainihin al'imamu ibn sa'adin al-misri ya ba da labari a cikin tabaka ɗinsa cewa da farko ma hadisi ya fara koya yana haddace hadisi yana rubutawa yana karantawa da ya gamu da abu hanifa shi ce kawai shi kenan fagalaba alaihin ra'ayu wajafal hadifa sai ra'ayi a gani na fiƙihu sai ya mushi galaba sai ya watsi da hadisi shikenan sai ba san shi a matsayin muhaddisi ba sai a matsayin faqihi fiƙihu na ashabur ra'ayi fiƙihu na al-iftirat bayan mutuwa Abu Hanifa sun tsawara mazhabin sosan gaske ya samu rawaji da karbuwa musamman saboda gwamnatoci sanye da su da shi da Muhammad ibn al-Hasan an yi gwamnati da su ina fata mun gane wannan mun karanta tarihi Muhammad ibn Hassan a baya mun ji ya rasu ko mun wuce rasuwarsa wanda ya rasu har suka rasu rana ɗaya da babban malamin nahau da ƙira'a shine ne al’imamul kisa'i sai sarki yake cewa yau na rufa nahau na rufa na gaba ɗaya a rana ɗaya na rufa nahau da da a rana ɗaya suka rasu to kuma sun samu rikici a rayuwarsu daga baya wanda ya bayi zuwa ga kamar yadda ka karanta alalama Abdurrahman al-Muallimi ya bada ainihin tantance magana akan wannan kadiya a cikin littafin ainihin wato a tankiru lima fi ta'anibil kautsari min abatil shi abu yusuf al ya samu matsayi sosan gaske a gunguntoci sai kuma ga muhammad ibn hassan shi ya bar kasar ya tafi kasar hijaz ya yi karatun hadisi tsewa ya dawo da ya dawo sai suka tsoraci kada ya wuce su a gun sarakuna sai suka shirya mai wata gadar zare cewa idan sarkin ya kira shi a ji ta bakin shi a gaisa da shi ce to idan ka zo wurin sarki sarki baya son abin nan a zauna a wurin shi haka kawai saboda yana yana da tasalsulin fitsari baya so a zauna a wurin shi da ka zauna kai maza ka tashi ka fita kar ka tsaya dan bai so a ga yana fita yana shiga da yazo shi kuma sai ga sarkin ai yana da raini za ka gama da yazo ko zai tafi baka ya yabo shi kuma kawai haka shikenan sai bai samu fada ba shi a wurin sarkin daga baya da abin ya bayyana gare shi ne shi ma ya fushi ya fushi sosai ya dinga ainihin wato kyararsu da da da musu da yi musu ainihin wato sharri da tonan asi to aka ce ma muhammad ibn hassan shaibani ta an wayi gari ma ko da ɗaya daga cikin waɗanda ya sassan mai sharrin nan in suka mutu yana gari ko jana'izar su baya zuwa ma'ana gaba har ɗiyan ɗiyakin yana na a cikin tarihi wajen bagdad da makarantarsu abin nan ne fitana ce da allah ya zarabci mutane da ake cewa malamai da ita hasada da ainihin shahana ta mu'asara mun ta yi waɗanda maganganun a baya kuma kana karanta tarajin narjal za ka gansu ba ɗaya ba biyu ba Allah ubangiji ya gafarta musu baki kiɗansu al'imamul qadi abu yusufa ba yi da riwaya a cikin littafin hadisi don haka ba haddifi ba ne amma yana da ƙaunar malaman hadisi yana da yabo da ya musu al-khatibul bagdadi ya roto a cikin sharafu ashabil hadith da littafin alkifaya fi ilmin riwaya da makamantansu ya ruwaito maganganun shi game da mutunta malaman hadisi al'allama shamsuddin zahabi yana da littafi da ya musamman tarihin wannan mutumin a keɓance kamar yadda za ka samu kuma tarihin shi a cikin littafin alittika fi fada'il salasa imatul ha. ibn abdulbari ya haɗa tarihin manyan ɗaliban waɗannan mazahibu din ya kawo maganarsa haka a cikin tarihi madaitu bagdad da kuma littafin da na ambata da shi ne tabaqatu ibn sa'd da littafai da dama zaka samu tarihinsa asalin shi an ce ɗan talaka ne fitik wanda baban shi ma ya nemi hana shi zuwa makaranta saboda ya koma ya dinga zuwa kasuwa yana samu su abin da za su ci baban yana da wata ‘yan ƙaramar rumfa ainihin wato ‘yan kankanuwar rumfa a kasuwa irin da rumfa ka talakari da ake ɗan kasuwanci ɗan koli da makamancin su haka da abu hanifa ya lura kuma wannan ɗalibi yana da alamar cewa zai gaji iliminsa yana da hazaƙa kuma yana da nacin karatu sai ya ce mishi to ka zo ka dinga zama a makaranta zan dinga baka kuɗi kana kai baban nan sai ya ɗauki dirhami ɗari kuma a ce jaka guda ta kuɗi sai ya bashi ce ka dinga ɗiba kullum gwargwadon abin da kuke bukata a gidanku suka kai mu in ya kusa karewa ka tuna mu abu hanifa shi ta mushi wannan hidima wajen shekara sha biyar kuma su kuma idan bai da lafiya aka ce hankalin abu hanifa ya kan tashi saboda yana ganin kamar ilimin shi ne zai baci ma'ana wanda magajin shi zai riga shi mutuwa kaga kai zama abutan hankalin shi yakan tashi idan abu yusuf bai da lafiya an dinga shiga ana fita kina ana yi likitoci da masu gwaje-gwaje don a samu ya warke na fata mun gane wannan kuma eh, ya taba zuwa har gidansu ya gaya baban cewa wannan yaro naka ka bar shi yayi karatu in Allah ya so sai ya ci abinci kwano ɗaya da sarakuna wata rana da kanshi yake bai wa sarkin shine eh, abin nan kenan wannan Haruna Rashid yake ba Haruna Rashid labari suna zaune a fada suna cin abinci irin na alfarma yace Allah ya ji kan Abu Hanifa ka ji ka ji abin da ya taba gaya babana gashi aikace firasa ce ta malaman da malamai masu kaifin basira in suka faɗi abu to kai da kake ɗan ƙolo haka ka ba wanku? suna magana ne wani lokaci kan da kasan suna gani a mishkatu ta wahayi yan ɗariƙa ne shi kenan sai a ce kawai yi kashafi ne na fata mun gani to don haka ya kasance yana da yana da ainihin wato daraja kwarai a idan malamai ana girmama shi ana ganin daraja. akwai magana shi shararriya da yake cewa man talabal man talaba gara'ib alhadisi kazaba wa man talaba almal bil kimiya iftakara wa man talaba wa man talaba dina bil kalami tazandaka wannan magana ce shararriya ana rututu da gare shi wanda da yake neman gara'ibul hadith gara'ib shi ne a lokacin su ka dinga neman hadisin da ba wanda yake da shi wanda yake da wani koyayyen isnadi dan aji shi a bakinka ba garibi da wannan ma'ana ta gurba ta la'ihin isnadi ɗaya ba a hadisi wani wanda yake bai da tabbas to wanda da yake neman wannan mutane zai karya irin abin da ya faru kenan da abubakar ɗan gidan abu ɗan gidan abin nan ɗan gidan imamu ahmad ɗan gidan imamu abu dawuda abubakar ibn abu dawuda mai ha'iya irin abin da ya faru da shi kenan kuntuna da ya je ruwaito wani hadisi garibi su ibn manda suka mai shari'a kusa kashe shi eh sai da kyar Allah ya kwace shi kwanan shi na gaba ko irin wannan ne aka tuhume shi da cewa zindiki ne shi yana yana suka sayyidina ali har gobe in shi'a suna suka shi da wannan ƙarya to haka kuma abin da suke nufi da kimiyya a lokacin shine dabo ko rufa ba kimiyya wannan chemistry ko wani shi ba duk wanda yake neman kuɗi irin da tijani yake na ko buga kuɗin jabu shi ma aka aka aka da kai aka kore shi a garin su karanta littafin ah, ɗayar mai gari a shekul ibrahim iyas a sangali ara'uhu wa ta'alimuhu wa atharu ya ce kuma man talabal dina bil kalami ta zandaka wanda kuma duk yake so ya gane Allah ya fahimci tauhidin Allah amma ta hanyar ilmul kalam to wannan zai waye gani ya zama zindiki zai karanta addinin Allah kamar yadda yake faruwa da mutane da dama ga suna ana gani yana da labarai jama'a da yawa da yawan gaske labaran shi waɗanda ba ka yi samun su a tafan tarihinsa bar mu samu mu kara da ya ce wa ƙala muhammadu ibn sama'a kana abu yusufa yusalli ba da mawaliyar ƙaba'a fi kulli yau mi'a mi'atai raka'a bayan da ya anshi alƙalanci ya kasance kullum yana yin sallah raka'a biyu ne wa ƙala yahya ibn haya an-naisaburi malamin su imamu muslim din nan kenan ko yahya ibn yahya Ah, yace samitu aba yusufa yaqulu inda wafati naji abu yusufa sanda yazo rasuwa yana cewa kullu ma aftaitu bihi faqad raja'tu an illa ma wafaqa alkitabu was ce duk abinda na bada fatawa da shi to na janye fatawata kada wanda ya aiki da ita sai alqur'ani da sunna abu ne da shi. irin wannan mutane ba sa karantawa ne malaman fiqh da ake tutiyar sai an bi su su ba su ci a ba su ci su annabi suka ce abu kuma inda za ka gane wautan magana yadda shi ƙwar'ani ne ya ce abu ƙwar'ani kuma abu annabi wati'ul wati'ul Allah rasu da ko ta yi tanazatu fi fiye shai ila ilallahi wa rasu daga ayoyin birji ƙwar'ani ne da kanshi ya ce su su ma malamin fikin suka ce abu ƙwar'anin abu hadisun kamar da muka ji an sai wani yanzu ya ce a'a abu ka abisu, su ka abu ƙwar'ani da hadisi abu malamin fiqh ko kun gane wautar jama'a in ma yana so ya kawo maganar wani malami ne wanda ya ci abu malaman fikihu to lazimin magana shine tunda ana cewa malaman fikihun nan rayu ne a cikin qurunul fadala to a kawo magana wani daga cikin qurunul fadala ne ya ce a bisu ba maganar wani wanda ya zo bayan zamanin qurunul fadala ba ko kun gane kuwa a kawo magana wani ɗaya daga cikinsu wanda ya ce a bi su ba ka da wannan a duk duniya ba za ka yi kawo ta ba waɗanda suke cewa abu malaman fikihu a kafe a kansu duk sun rayu ne daga baya 'yan baya ne fakharama min a ba adaa'u salata wa tabu'u shahawat 'yan baya ne suke cewa faɗa haka da ka diya daga cikin sharrin khalaf din kafewa akan bin malaman fikihu ala sabi sunna wa lahi sabi matnil qur'an diya daga cikin sharrin malaman baya ne su su maliku din da su abu hanifa da shafi'i da ahmad ibn hanbal da makamantansu din karanta maganin sana a muqaddimar sautu sala dukansu cewa suke abu alkur'ani abu sunna to lazimin su lazimin biyayyar malikiya shine kabi qur'ani kabi sunna saboda fatawar farko ta karshe a malikiya shine bin sunna ba bin maliku ba ina fata mun gane wannan kar kuma wani ya ce zai yi hujja da cewa wai ai ilimi ya ƙare wai ya ce ilimi ya ƙare ilimi ba ya ƙarewa ana dai samun yin ƙasa na ilimi wannan tabbas ne kamar yadda zamani yake raguwa yake raguwa falashi ke raguwa amma ilimi bai karewa a ci babu ilimi a duniya dan shi ma mai wannan maganar yana fahimta ne da sunan ilimi in yace ilimi ya kare to jahilci yake faɗa kenan shi shi ma jahilci yake faɗa kenan to da da shi da kowa sai a zauna a cikin jahilci wato maganganu ne mutum sai ya dinga yin su baya auna ina za su je su dawo baya auna meye makomarsu baya auna menene aka kwana a kan shi a ilmanci babu magana ta hakiki gaba ɗaya a ciki magana ce ta son zuciya shi sa dole ne mutane su zama a faɗake su dinga auna duk abin da wani malami ya faɗa sawa'un malamin na da ne ko na yanzu sai an auna shi da ma'aunin nan guda uku shine qur'ani sunna a bisa fahimtar salaf to bin salaf kuma yana da ainihin abubuwa guda hudu sai in ka cika su ne ka zama cikakke mai biyayya ga salaf sai ka zama ka dace da salaf akan ainihin wato manhajinsu manhaji shine yadda suka yi addininsu inda suka dakata ka dakata inda suka yi kai sai ka dace da su akan at-talaqqi wal istidlal ka'ida kafa hujjarsu da me suka kafa hujja suna kafa hujja da magana ɗaiɗaiwansu ne da magana allah suke kafa hujja da magana Allah da kuma fahimtocin junansu ba wai su naɗa wani su ce sai tashi ba sabai ba su taɓa naɗa abu huraira ko jabiru ko aisha su ce dole kowace fatawa sai tashi su zama aishawa ko jabirawa ko abu hurairawa ba su taɓa yin haka ka ji abu na biyu kenan abu na uku sai ka dace da su a aƙida wajen ifbat na sifat da sauran aƙidojin da 'yan bidaya suka saɓawa salaf dole ka dace da salaf a wannan abu na hudu kuma shine suluki al'adu da ɗabi'u da take-take da yanayin halaye da yanayin tunanin kama game da duniya wannan shine karatun da muke a da uke ɗaya daga cikin ɓangarorin tushe kara ce da a kan abu hudun nan manhaji a talaƙi wani istidlal sannan ainihin wato abu na uku shi kuma shine a a mene sai kuma suluki to wuraren da mutane da dama suke faɗi shi za ka ga suna faɗi a wajen attalaki wani su da suna ganin cewa za su iya yin halin salaf tawalu gaskiya rukon amana tausayi aikin alheri gujewa shari a ta sallah ana kuka azumin nafila duk mutane suna yin wannan wannan duka a cikin suluki ne masha Allah alhamdulillah amma sai ka ga suna sabawa salar a wajen al talaki wasu da sai zama a cikin ma da suke akwai kwanda ba na salar bane a cikin wannan salar da suke da da da suke yi da azumin da suke yi ba ma na salar bane to wannan za su zama aikin banza kawai suke ina fata mun gane wannan haka za ka yi samun mutum ya dace da salaf a aƙida fil jumla amma ka zo tafsil to sai a samu matsala wannan har a cikin da ake ce ma salafiya suna samun wannan matsala aka zo aƙida dalla dalla to za ga ana samun bus stop da wasu suke sauka daga nan da za ka samu sai mutum bai sani bai san misali kamar yadda na yan boko haram ai sauka suke a manhaji na na ainihin aƙida shine inkari da huruji alal a'imma inda suka saba da salaf a cikin aƙida ne waɗannan 'yan antadisi su ma nan suka saba a wajen istidlal shine gabatar da hankali akan nasoshin hadisi kyara hadisi ganin cewa za su iya hujja da ƙwarin da ƙwandosu fasar alƙur'ani da ra'ayoyinsu ba da ra'ayoyin salaf domin salaf ba sa fasara in ni mutu da cewa annabi isa ya mutu waye salaf na ɗaya annabi ku ba aka yi fasara ba cewa ya an ɗauki shi ne ya ce kuma zai dawo bai mutu ba ibnu jaririn ya fasara cewa ba mutuwa ba ne ibnu abbasin abu la'aliya ainihin masruk duk waɗannan sasan albasari wajen tabi'ai goma sha biyar fasara suke nan sai wani kawai ya zai ce ba haka ba wanda ya wannan fasara a kan gaba su ne su bai zawi da zamakshin su ne irin masu wannan fasara duk waɗannan zilawa ne zama sai kuma 'yan boko na zamani ɗaliban turawa mustashirkai su ma a cikinsa akwai zila saboda duk aiki ne da hankali su irin dr ahmad shalabi su ainihin shaltut su ainihin ɗawa husaini su ahmad amin ga sunan su muhammad husaini haikal su ainihin muhammad abduhu su sa'ad zagalu waɗannan duka misrawa ne batattu ne akwai ire-iren su su ƙarik suwaida suna nan batattu ne su ma duk waɗannan jama'a manyan malamai ne faddaktoci ne amma da batattu ne a wajen aƙida sun saba wa salaf a wannan wajen to duk maganganun su ne da ake farantowa. akwai waɗanda har mu nan da ake ce mai ‘yan izala kowaye muna ɗauka can mutanen kirki ne muna yake da maganganunsu irinsu abul'ala al-maududi irinsu wannan rashid rida mai tafsiri irinsu ainihin ah, muhammad muhammad eh, ɗan uwan sayid sabi muhammad kudu da makamantansu duk ga suna ana karanta maganganunsu mutane saboda ba su sa aƙida ba shine wani sai je ya sha in ta tumbaɗe shi kawai sai ya fito da ita sai a ɗauka kuma karatu ne na gaske shi sa duk wanda bai karanta aqidar salaf a gun malamai ba malamai na gaskiya to ya samu matsala wanda eh, mai alimai yake cewa wanda bai eh, menene wanda bai na manta waka ba shi aiki mai sawaba wanda bai ji ga malamai ba ba shi aiki mai sawaba duk wanda karatun shi ba daga malamai ne na salaf ba sai kaga akwai matsala an muka ce tafi aqida kuma zama muna magana littattafai irin na da ne da da da kitabu sunna na al'imamu ahmad littafin al'ibana mai babbata da karama ta ibnu batta littafin irin su ainihin akitu tahawiyya littafin irin littafin ibnu taymiya dinnan irin littafin ainihin wato su al-imamu darimi ar-raddu ala al-jahmiya khalqu af'al ibad na bukhari su ba ke magana wai ke karanta su a nan kasa wai karanta su duk mutane suna karanta waɗannan ne na ruwan su ma da su shi sa za ka ga tun farko tukunna ko mutane ba sa iya jin damuwar da ya kamata su jin ana suka manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa iya filin bakin cikin in ana suka sunna saboda ba su san mutuncinta ba nan kasa aka dinga suka sabai wasu na ganin to ai ba ba matsala ai ai ra'ayi ne ai ai akwai yancin akwai yanci sai da bala'i ya kai bala'i sai in kun tuna magana da muka yi jama'a mutane ba sa damuwa sai in bala'in ya shafi duniyarsu zazzaki galibin wanda suka je suka bada shaida a kan shi sun da shaida ne saboda ya takura musu a duniyance al'umma gilesu su da su nake fast mutane ke da nake faɗa wannan akan munafukai ne mafi yawansu don yana ba su shinkafa da ragon layya yana zuwa ɗaurin auren 'ya'yansu yana kai sadaka ko kyautar dubu biyar duk suka shiru sai da ya hana su sakewa ya hana su zama a bakin meti ya hana su zaman fira ya hana yayin su zuwa kallon kwallon dare ya hana kowa sakewa sannan suka damu kuma da suka je ba da shaida wannan ita ce shaida su ba su damu akan zagin safai da yake ba jama'a ba haka bane saniya ku ba Allah saka mai alheri dan uwan shi ne jini amma shi kadai ne da su malam Musa Sabi da suka je majalisar kai suka ce ba ma kauna su ke saboda suna zagin sabai ne su kadai suka faɗi wannan dukkan rubuce-rubucen da aka yi ina da su gaba ɗaya wallahi kundin duka kowa magana shi sun tara hanya an taho za a je aiki babu hanya duk wannan secondary issues ne akan zagin safai haka Muhammad Yusuf sai da ya zo ya dinga tada hankalin jama'a da shi da wannan shekan da ake cima shekau suka hana kowa sakat sannan mutane suka fito suka fara tsine musu albarka amma da suke ta aibata aqidan mutanen kirki suna masalab ƙarya cewa wannan ya tafarkin salaf suna wa ibn taymiya ƙarya da wane da su salihu usaimin da salihul munajjid da su bas suna musu karya duk ba a damu ba to haka yanzu wannan shi ma dan antihadisin ne wannan dan kalakata ne ba jama'a irin dan gungun wallahi tallahi kaga yanzu mutane da izala da kowa an yi alliance ana ganin aima mu da muke taɓa shi mu ba mu da kunya ne ko mu wasu yan iska ne ko wasu wanda musa abin da muke bane saboda mutane yanzu annabi ke taɓa ba ruwansu da annabi ƙarya suke wallahi yan dariƙa da suke taɓa masa annabi ya ana taɓa sunan shi ba su yi magana ba don ƙanin su ba haka suke sha sun bukwa san annabi ba yan izala da suke tutiyar sunna ya kamata ko da press release ne izala ta yi officially cewa abubuwan da Dr. Ahmad Abubakar kuma yake fada ba sun saba wa kidan ko da haka ya kamata su fara wannan ya zama tarihi ya sajjala bara'asu amma sun yi shiru duk wanda kuma ya magana suna nan suna ganin cewa shine threat to sai in ya bunƙasa ya kawo ta barna da ta shafi duniya sannan ka ji bakin su akan boko haram sun yi wa'azi ne sai da aka shafi duniya tukuna sai da zama kowane shege yana cikin jin tsoro a asibiti da masallaci da makabarta da kasuwa yana kwanci a gada matashi ma yana jin tsoro saboda bai san mabne tashi ba in the next few hours sannan suka damu duk wani ya daga cikin mazahir na da'aful imani da ƙaryar cewa ana san manzala Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yana ciki mutum ya fito yana suka sunna wai sai a ce wai an magana kan shi za a raba kai kai ya dade bai hadu ba dan kanye shi kan dama duk in aka ce ga annabi to ga wani inda ka bi wani to ƙarya kake ba daga sai kake sa annabi ba qul in kana aba aba'ukum wa abna'ukum wa wa, wa ashiratukum ko wa ma litartu habu ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jahadu fi sabilillahi fatarabbasu dan suna yan uwa ko ko kuma dan to ko mutum dan gidan annabi ne dan gidan annabi nuhu ba a karanta qur'ani a ce a ce a ce batacce ne ba dan gidan annabi bane shi ya fa dan gida bai fa dan gida bakar gumi nasaba ba baban shi annabi nuhu ne wanda ya shekara 50 yana yana wazi shi baban shekara 50 kai yana wazi magana wazi eh mana shekara 50 wace yana wazi an ce sai an buge shi ma an wurgar da shi kaman ya mutu kuma shi annabin Allah ne daga cikin azmi na rusul amma qur'ani ya kama cewa ya nuhu innahu laysa min ahalika innahu amalun ghairu salih qur'ani Allah bai daga mai kafa ba ya kamata mutane zama cikin haicin su jama'a wannan mutumin ya dai ya mai da mutane baya afsada fil ardi ba'da islahiya bai kamata mu tsaya muna ta wannan surutun ba mu ci gaba da kartukan amma ya zo wata guda yana fesa guba a cikin musulmai a cikin ahlus sunna kuma da kujerar ahlus sunna kuma ana so wai ai shiru a kyale shi to mu dai ba za mu shiru wallahi babu yadda za a yi shiru sai dai ta abu huraira sai dai in mun ji an sa kan sakali a nan an yanke kanmu kawai shi kyau tunda a najeriyance yana da yancin ya faɗa ko domin ma da yancin mai mushi kuma 'yan najeriya ne in manya-manyan digiri ne muna da su walillahi hamd irin waɗannan ta digin da za ka yi tadakonsu ka rasa yadda za ka da su su zama maka bala'i ko to muna da su ma yes ta yi ma jami'a da ta ba mu tafi jami'a da ta ba shi daraja ma a yi da yan buku kuma mutum ko alahira ya digiri ya dawo ina ruwan murishi ya je lahira ya zo mana ya je dawo mana digiri shi ne karatu mafi yawan 'yan digiri nan jama'a masu waɗannan manya-manyan digirorin wallahi wani ilimin shi bai wuce ruwa gwangwani guda ba ka kwatanta da ilimin irin albari na surdi ka ce kamar teku amma ya ce wai saboda iya shege da ta'awili irin na dan bid'a wai wai albani yake sawa karkashin hadisin da manzon Allah ya ce wai Madina tana fitar da kiraha almadinatu tufi kiraha wa khaba wa ai Madina munafukai ba sa iya zama a cikin kuduwa gani ba wai za a kori albani daga zamanin islamiyya yana karantawa jama'a wannan ba mugun sharri ne? ya faɗa wa malamin hadisi irin albani aya daga cikin ayoyin Allah a zamanin nan irin albani zai faɗa wannan shi a kyale shi shi waye ba shi immunity ne wannan magana ce shi a kyale shi waye ba shi wannan immunity wala ba za a kyale shi dole ne a shekara ana mai raddi wallahi sai ya rena kanshi sai ya ji ba daɗi wallahi dole ne dole ne a mai raddi na fata mun gano jama'a kowa ya san wannan duk inda ka je ka samu ka samu mutane da suke sauraron karatu ka ga musu sharrin shi domin ka'ida ita ce dan bid'an da ya zama fitina ga al'umma ba a shiru akan shi to kuma ya zama fitina na farko shine mutane suna ganin girman baban shi fitina ta biyu shine mutane suna ganin shi a zahiri da salaha saboda baya cin kudin kowa baya kungiyar kowa kuma yana da maganganu masu kama mutane ana ana wannan kallon sannan kuma da fitinar dama mutane a cikin jahilci suke rayuwa har yanzu kasar nan kasar jahilai jama'a har yanzu sahawa diniya da ake faɗa har yanzu tana cikin wasu 'yan mutane da mutu 5% na mutanen ƙasar nan duk wanda yake hulɗa da social media ya san wannan ko kake magana da mutane a cikin saha amma ba cikin ɗaliban ilimi ba ka san wannan jahilcin da ake fama da shi a Najeriya yanzu akwai shi ƴan waɗanda suka fuskaci da katusa gaba ɗin ƴan kaɗan ne ko kaga an taru a wa'azin izala kaga mutane ma ɗuɗu haka duka taron jahilai ne jama'a ba taron 'yan makaranta ba ne a kan ma akwai jahilai a kan mumbarin izalan ba wai wayan kallo ba Allah shi kyauta manhaji eh, a talakin isdal abu ɗaya kenan sai kuma aƙida sai suluk suluk hudu ne a yi mana manhaji abu ɗaya kenan a talaƙe wani sidlal shi ma abu ɗaya ne sai aƙida aƙida musamman wajen ifbat sai kuma suluk eh, manhaji ne yadda suke ibadarsu kar a yi guluwi kar a rabi in an ce sun yi ashen raka a sha ɗaya ka ɗaya sha in an ce ga yadda suke aikin haji ka yi wannan to shine manhaji kenan ai ga akwai ibadar da mutane suke saba wa manhajin salafi to manhaji kenan ya zama a rayuwarka da addininka duka manhajinsa kake ya suke aure ya suke jana'iza ya suke sallah ya suke zumunci hatta gaba ya suke gaba yana cikin manhajin salaf ya suke yaki duk yana ciki to shi kuma talaqi wal istidlal yanda suke ansan hujja da kafa dalili wani wal istidlal kenan sai kuma aqida abinda suka kudirce game da Allah sai kuma suluk shine halaye da ɗabi'u na ɗaiɗaiwa mutane waɗannan in baka cika su ba to hanyar za ku saura a sanafiyar cika yes hmm. Hmm. Hmm. ana son wajen gani shi yasa suka tsaye daga aka sashi to ga jiku har yanzu ba su san macewa cewa yi kuskure ba duk da shi ma duk da ya watsa su ma ya watsa su ilimi ba gado ba ne Allah gafata mala albani na ni ban san malamin da ya fahimci wannan fikirar ba irin shi wallahi shi sa bai taba damuwa wai dan dan shi bai zama malami ce da shi ma ban shi ba malami ba ne yes gaskiya ne Allah ne kawai ke tsarawa ya baka idan ɗanka ya gada fa biya wa ni'imat amma bai gada ba dama ba kuɗinka bane ba kayanka bane ba kuɗinka bane ba kayanka bane shi za ta annabawa ba kowa ya faɗa annabi ba kuma har malaman nan da ake faɗa ba kowa ke da ɗa malami ba ana samun ɗaiɗaiwa don ka gane ba sharaɗi ba ne to wannan al'adar ɗariƙa ce daɗi shehunai kowane shehu zai kafa ɗan shi ya tabbatar ya gaji shi saboda ya ci gaba da cutar mutane kowane mai abin nan alaramma ko gwani zai tabbata 'ya'yan shi sun zama gwanaye don su ci gaba da wannan trend ɗin 'yan ɗariƙa suna yin wannan to shi ne 'yan izala su masu ga wannan wanda kuma galibinsu ire-irenmu ne yayan jahilai ne ba gada suka yi musu ba amma tun da ya shiga gidan suna so same da shi gado daga sun gargajiyar da abu a irin haka ne aka ɗauko shi aka ɗaura shi kuma kaji wani daga gaske wanda suka ɗaura shi har yanzu yana ganin cewa abin da suka yi daidai ne bayan kuma duk ya watsa su daga kwamitin masallacin da sauransu dama da yin waɗannan wanda ma mutumin da ma a ƙungiyar ma ya kasa zama a wuri guda ƙungiyar ma yau ya bi ta gabas gobe ya bi ta yamma wasu ka ɗauki maganar shi jama'a dir waɗannan malamai ne wallahi jama'a ba malamai bane in an ce murena su aje murena su in an ce a rena su aje reni ne in sun jawo shi su su karatu ba malamai bane ba mu ce ma malamai bane ni dai misali ban taɓa cewa ni malami bane duk wanda ya ce na ce ni malami ne ya kawo a inda na faɗa mai cewa ni misali malami ne amma su ma waɗanda ba malamai bane mafi yawansu da ke cikin ƙungiyoyin nan su ba malamai bane ba su gaza mu ba a ainihin wato rashin zama malamai abinda muka fi su kawai shine muna iya itirafi da cewa ba malami bane amma su ba kowa so yake a ce babban malami ne shi saboda wannan ya bashi dama ya samu abun duniya ba wai ya bashi dama ya kanta da addinin Allah ba ga sai sa mutum ya ta masifa malam kawai kamar ta ma da kafin kafin yace ya yahya ibn yahya an-naysaburi samitu aba yusufa yaqulu inda wafati kullu ma aftaitu bihi faqad raja'tu anhu illa ma wafaqa alkitaba was sunnah yace duk abin da ne fatawa da shi to na dawo daga rakiyarsa in ba ya dace da qur'ani ko sunna ba qultu kana abu yusufa ma sa'ati ilmihi ahad al-ajwad al-askhiya bayan ilimin sa inji zahabi ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka shahara da kyauta da sakin hannu ya samu arziki kuma bai da ruwa qala abu hatim abu hatim yake cewa yuktabu hadithu za a iya karbar riwayarsa وقال الإمام أحمد بن حنبل صدوق وفيها توفي أمير عرب الشام القيسية وفارسهم البطل أبو الهيثام عامر بن عمارة المري wannan jagora na larabawa kaisiya mutanen ƙasar sham wanda mun ji a baya suna tarjima da yan uwansu waɗanda suke ainihin wato da kaisiya da ainihin abokan hamayyarsu su ne mudar kenan ko suna ta rigingimu a wannan shekara shi ma ɗaya daga cikin shugabanninsu abul haizami amir ibn umaratan al murriyarsu a eh. Eh. amma ya cewa kan hadisi yana da ta cewa kwarai kuwa hadisan shi ba abin watsi ba ne in yarwaito hadisi ba ba ifi ba ne shi muna magana akan annas ko za mu tashi inda yake cewa qauluhu athabitu bil khitabil ah, mutaqaddami mutaqaddimi cewa wanda ya tabbata ah, annas ana goge wani ne da athabit bil khitabil mutaqaddim wanda ya tabbata ta hanyar wani zance da ya gabata mala yace hadha sifatul lil hukmil mansukh wannan siffa ce ga hukuncin da aka share wa bil khitabi da kuma ainihin wato a wabil khitabi da yace muta'alliqun bi thabit jaro majrur din yana da alaka da athabit lafazin athabit shike da shike jaro majrur da alaka da shi wal mutaqaddim ay fil wurud ila al mukallifina abinda ake da mutaqaddim wanda ya riga zuwa wajen mutane waɗanda suke mukallifai wanda aka riga faɗi fa huwa mutaqaddimun alal khitab ad-dall rafi ya gabata ya zama mansukhin ya rigayi nasikh na biyun wanda zai goge dole ya zama mutaakhir akan wanda aka goge wa hadha al-qaidu na eh, a zamanance wa hadha al-qaidu li ikhraj raf'i al-hukm bil bara'ati asliyya falaysa bi yace wa hadha alqaid wannan qaidin da ake cewa almutaqaddim li ikhraji raf'il hukm thabit bil bara'at al-asliya dan a fitar da daga cikin abin da za a kira da nasakh shine cire wani hukunci wanda yake tabbatuwarsa ya tabbata ne bil bara'atil asliya akwai ƙa'ida da ainihin malaman usul fiƙi suke gini a kanta cikin ƙawa'id ɗinsu kulliyat ita ake ce ma albara'atul asliya wanda ita ce adamul hukum ko kuma hulu zimma ko kuma abinda suke ce ma almasiru ila hukumil akal suna faɗan wannan menene ya hukunta kaza a ce rashin hukunci me yasa me ya halasta misali me ya halasta mutum ya saka hula kube rashin dalili akan haramci shine baratul asliya me ya halasta mutane suke kwana a cikin ɗaki su lulluba da bargon suna jin sanyi shine almasiru ila hukumil aqal hankalinsu ne ya hukunta musu cewa suna jin sanyi su lulluba ba inda aka ce dole su lulluba ko mun gani to wani ita ce albara'atul asliya ana aiki da ita musamman idan rikici ya kai rikici aka rasa ya za a yi da hukunci sai a ce a mai da shi asali to asalin hukunce hukunce musamman game da abubuwan da mutane suke aikata yau da kullun shine albara'atul asliya suna ɗauko wani hukunci daga faɗin Allah kulla a ajidu fima uhiya ilayya rabba imin ya tsamo illa an yakuna maitatan kaga an ware ne cewa babu wani haramun sai mene maitatan au daman masfuhan aw fiskan uhilla li ghayri llahi aw khindirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri llahi bihi zuwa ƙarshen aya kaga waɗannan su aka ware daga cikin duka sauran abun duniya aka ce sai dai waɗannan ne haramci to kenan haramci shi ke zama ƙwari game da abubuwan da mutane suke duka asali suna kan baratun asliya game da abubuwan da suke na ɗabi'a da buƙatun rayuwa da zamantakewa da cinikayya da kasuwanci da alaƙoƙi da duk abin da ba ibada ba ce mahdul ibada mahdul ibada ana gane shi ne abin da ba a taɓa jin labarin shi ba sai a annabawa da kuma abin da ana yin shi ne don sa ran abin da ke lahira da aka ake gane mahdul ibada ba a neman komai game da shi a nan duniya sai dai a lahira sannan kuma ba a san labarin shi ba sai inda labarin annabawa ko azinsu ya kai to duk abinda ba wannan ba ana ɗaukar shi ne asali akan albaratul asliya to baratul asliya ba ta zama nasir abin da yake so ce kenan an aka kawo wani hukunci ya cire ta ba a ce an yi nasku ɗinta a'a ba nasku ba ce ta malam ya ci gaba da cewa wahiya adamu taklif ka gari gashi ya bayyana adamu taklif rashin ɗaura mutum wani aiki walaisa adha naskan wannan ba nasku bane لأن البراءة لم تثبت بخطاب من shari'a. dan ita ba tana tabbata da wani zance ne da shari'a ta ba ko inda babu shari'a za ga ana yin abubuwan da suke akan baratul asliya ci sha bacci aure yaƙi ciniki makwabtaka dangantaka gaba soyayya ƙauna sulhu duk za ga mutane suna yin su a inda ma ba a taɓa labarin annabawa suna yin su da tsantsagariya hankalin da Allah ya musu gwagwada abin da suka samu na al'adun ƙasashensu da yanayin inda suke da irin arziki ko talaucin da Allah ya su a ciki to wannan dan an zo an samu wani sabon hukunci ya zo ya canza abin ko ba za a ce an yi nasko ba da aka giya da da mutane suke shanta matsayin ta halasta akan bara'atul asliya irin su ya hukunta musu ta giya ko da aka haramta ta ba nasko ba sabon hukunci ina fata mun gane wannan haka irin yaƙe yaƙin da larabawa suke yi da kashe 'ya'yansu da sauransu ƙur'ani ba ya zo ya yi naskunsu ba ne a ƙur'ani ya zo ya kawo sabon hukunci ne game da su wa ƙauluhu ala wajihin laulahu la kana da ya ce zancen ya zama ta wata fuska wadda da ba dan zancen ba da wancan hukunci na farko yana ai wajuhun bi ma'ana hali wani yanayi wa gamiru fi qawlihi laulahu ya'udu ala al-khitab ai laulahu laulal al-khitab ath-thani wasmu kana kana ɗin nan ina isminta an share shi lakanal hukumu shine abin da aka share ai hala kaunihi ala wajihin laula zalikal khitab lakana zalikal hukumu sabita wannan yana nuna maka li'irabin da za a fitar da shi wa qawluhu ma tarahihi anhu ya kuma kasance ya zo a makare wancan ya riga zuwa ai ma ba muddatun bainan nasikh wal mansukh dole a samu wani ɗan zamani da ya wuce sannan aka samu mansuhi ya fara zuwa sai kuma nasir wa hadha alqaidu li ma idha kana alkhitab wannan kuma ya fitar da yanayin da zai zama zancen na biyu idan bai zo a makara ba bal kana bil awwal ya zama tare aka faɗe su fala yakunu naskan shi ba nasko bane bal kunu bayanan sai zama bayani ne ka sharti wasu sifati wal istisna ya zama a lokaci guda manzo Allah ya faɗa ya ce ayi kaza sai kuma ya faɗi sharadi ko Allah ya faɗi sharadi ko makamanta haka wa qawlu ta'ala faɗin Allah da ya ce walillahi 'alan nasi hijjul bait Allah ya daura mutane su tisi tawafi a ɗakin Allah aga iya wannan na nuna wajibcin aikin haji ko sai Allah ya ce manisa ba ilai inda wannan badal ne akan annas kamar ana cewa walillahi ala manita tsar sabila hijjul bait yanzu wannan badalin dan bayanin cewa annas ba shimuliya bane ba kowa bane sai wanda yake da sabil kaga ya zo tare da zancen amma ya rage fadin hukuncin mutanen can ya rage ma'anar da ke cikin annas ta zama sai manisa ta ina fata mun gani to irin wannan ba nasu bane ya zama bayani wanda yake muttasiri da zancen fihi raf'u hukmi wujubil hajji ala ghairi mustaqim kaga wannan ayar karshen ta na bayyana dauke wato wajabcin aikin haji ga wanda ba zai iya ba lakinnahu laysa bi naskin sai dai ba nasko bane haka shahr ramadan ladhi unzila fil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wa faman shahida minkum shahara kaga man yanzu ta daga cikin sayyidul umum falyasum amma kuma take sai Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safari ko da shahida shahara yanzu an rage su to wannan ba nasu bane na umumin man shahida saboda sun zo a tare da a ce sai da aka saukar da aya ne daga baya sai aka zo aka saukar da wannan shi ne zama cewa an samu tarahi sai a bada hukuncin nasu malai ci gaba da cewa ah, li'annahu lam yataraha anhu lam yataraha anhu bai jinkiri ba bal huwa muttasilun bihi haka za ƙala ba'adul usuliyina wasu malama haka suka ce ce wa hadha fihi nazaru amma akwai magana akai li'anna takhsisa bil mukhassis al mutasil huwa al badal huna domin anan wannan takhsisin badali ne laysa raf'an lil hukmi ba wai cira ce hukuncin ne gaba ɗaya ba inma huwa bayanun bayanu anna al mukhrija ghayru muradin bil hukmi abinda yake nufi shine abinda aka faɗa farko shine al mukhraj can annas ba su ake nufi ba Eh, amma dai misalin yana kan hanya don duka waɗannan hanyoyi ne na gane yadda ake fassara ainihin nasoshin alkurani wa ba tarifu mutawwal malamin sharhi ce wannan tarifin yi tsawo la liku bil muftasarat bai dace a ce tarifi ne da ake yin shi a littafai da aka ce a taƙaitawa ba tarifin nasu kudin nan sannan kuma ma'a ma yuraddu alaihi min i'tiradati kuma za ka iya yin maganganu a kai, akwai abubuwan da za ka iya tatabar ka ce ba haka ya kamata a sanya su ba minha daga ciki annahu arrafa an-nasikha duna an-nasakh yayi ta'rifin an-nasikh ne bai ta'rifin shi kanshi nasku din ba wa minha annahu ghairu jami'in cewa ta'rifin bai tattara dukkanin abin da ake bukatan a a cikin shi ba da annahu lam yadhkur naskha al-laf dan bai ambaci naskhul lafzi ba akwai da ake share lafazi amma ma'ana tana nan ana ci gaba da aiki da ita kamar yadda ya tabbata a cikin nassin ainihin suna ta mandala su sallallahu salama cewa an share mu zo mu ji a nan gaba ko khamsu radaatin mansukhat ko da kuma hadisin can da na Umar yake cewa an saukar da ayoyi akan rajamu mun karanta su mun yi aiki da su kuma mun yi rajamu manzan Allah ya yayi kaga shi ma an share tilawa shine naskhul laf wa baqa'ul hukm kuma da kuma akwai akasa shi duk mana magana akan su naskul hukumi wa baqa'ul lafzi kamar da ya tabbata game da mas'alar takaba da shekara ne a duka ayoyi suna cikin bakara aka zo kuma aka saukar da cewa yanzu wallazina tawaffawna minkum bi azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wacce kuma take cewa mai wacce duma? ma wajib aha matal ila al-hawl ghayr ikhraj kaga wannan an share ta amma tilawar tana ba a aiki da ita na ainihin hukuncin shekara to haka ayoyin da suka zo game da ainihin giya wannan ta karken da ta ce innamal khamru wal maisu wal ansab wal adlamu rijsun min amal shaitani fajtanibum ta share hukuncin cewa tattakiduna minhu nuna rizqan rizqan sakaran wa rizqan hasan. ta share wannan ta share cewa la taqrabu salata wa antum sukaran hatta ta'lamu ma taqulu haka kuma sa cikin alqur'ani ha yanzu to wasu ta share su fajtanibu ta share su ina fata mun gane ta goge su ba a aiki da su ba za ka ce to yanzu bari ka sha giya da daddare kafin asuba kai hujja da cewa ai an ce la taqrabu in Allah da kuma kafin asuba ka fada ki akwai zai faru tunanin kaga kuma doran alkur'ani ne to lafazin ne yanzu ana karanta shi amma ba a aiki da ma'ana shi saboda wani ya share shi duk wanda bai iya waɗannan ba jama'a za a yi tafsiri ba dole a ji kwakyara ba duk wanda masu tafsirin ba haka suke ba da ɗibga-ɗibgan lasikokinsu da ‘yan agaji da masu kyamara suka ce ana wani press conference amma kuma ba abu ba abu da za a tuhun muzja ɗan abin da suke da shi bai kun inda ka san eh, cokali haka 5 minutes da ake bayan magani ya wuce haka kawai a kurɗe a wuce amma sai ga mutum wai kuma a haka yake fatawa da ya halasta ya haramta ya fasara alƙur'ani ini mutuwa fi kai ce isa ya mutu Allah ya tsari eh. eh shi ma misali ne a shafin an da shi ma nasu ne duk za mu ji a nan gaba zai mana bayani a kansu sai ci gaba da cewa waƙar qad dhakara al-musannif hadha tarifa fi kitabihi al-burhan thumma zayyafa ya ambaci wannan ta'arifin a cikin babban littafin shi burhan sannan ya ta mai sharhi zayyafa ya ta kaiwa yana kawo a kai yana ta faɗan misalai da makamantansu walau qila fi ta'rifihi da an ce kawai huwa raf'u hukumin hukmi dalilin shar'iyyin aw lafzihi bi dalilin min alkitabi aw lakana awdaha wa akhsara wallahu a'lam a ce kawai al-nasku shine rafo raf'u hukumin cirace wani hukunci hukumi dalilin shari'in, hukuncin wani dalili na shari'a au lafzihi ko cire ainihin lafazinsa bi dalilin min al-kitabi was sunnah ta hanyar dalilin a cikin Qur'ani da sunna ice da an faɗa haka lakana audaha wa ahdara da zai zama yafi ainihin fito da kuma fili kuma yafi wa aksara yafi takaituwa zamu sarara nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba a mako na gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum yanzu da nake tashi ya kai